Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Asabar 14 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Jiya jama'a bayan da shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta kiyaye lamirin yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kai da manyan kasashen duniya. Sai ya bayyana wasu matakai masu tsauri da zai gindaya mata ciki har da karin takunkumi da zumar dakile niyyar gwamnatin Iran ta ƙirƙiro makaman nukiliya. yau ina mai shelar ɗaukar wasu matakai da wasu hanyoyi daban-daban da za mu yi amfani da su wajen tunkarar take take na takala irin na iran kuma saboda mu ga cewa har abada haƙiƙa ina nufin har abada iran bata mallaki makamin nukiliya ba a cewar trump a wani jawabinsa da aka yada daga fadar white house ga ƙasa baki ɗaya ta gidan talabijin hasali ma kiris ya rage ya tsame amurka daga yarjejeniyar ta shekara ta dubu da aka cimma tsakanin iran da kasashen masu kujeru na dindindin a majalisar ɗinkin duniya da jamus da kuma tarayyar turai to amma ya ce ba zai ƙara bayar da tabbaci kan salon iran wajen kiyaye yarjejeniyar ba wanda ke nufin ya bai wa majalisar tarayyar amurka kwanaki 60 ta yanke shawara kan ko da buƙatar ɗaukar wasu matakai na gaba ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ranar laraba ya yi abin da ya kira martani zai ba da martani mai tsanani muddin trump ya ayyana iran a matsayin marar kiyaye yarjejeniyar wani mai magana da yawon rundunar sojin iran kuma ya kara da cewa idan ta kama ma sojojin kasar za su koya ma amurka darasi wasu ma'aurata ba amurka da ba kanadi masu 'ya'ya uku sun isa kasar kanada bayan sun shafe shekaru biyar a hannun kungiyar taliban a kasar afghanistan wannan iyalin ya taso ne jiya jama'a daga pakistan ya bu ta burtaniya zuwa kanadar a cewar wasu jami'an pakistan sojojin kasar ne bayan sun samu wasu bayanan sirri daga amurka suka ceto ba amurka kathleen coleman da mijinta ba kennedy joshua boyle a ranar laraba yan sa'o'i bayan da masu rike da su sun ɗauke su a mota zuwa bangaren pakistan na doguwar kan iyaka marar cikakken tsaro kwalaman da boyle sun ɓace sama ko ƙasa a afghanistan a shekara ta 2012 ƙungiyar taliban shiyar afghanistan ta ce ita ta kama su to amma jami'an amurka sun zaƙe cewa ma'auratan sun kasance ne a hannun haƙƙani wata ƙungiyar ta'adda mai alaƙa da taliban wutar daji mai ci sosai ta a sassa daban-daban na shiyar noman inabi wadda aka fi sani da wine country a jihar california na neman dunkulewa waje guda a cewar shugaban hukumar kwana-kwana ta karamar hukumar nafa jiya jama'a a yayin da masu ƙoƙarin kashe wutar ke fuskantar matsalar yawaitar busasshiyar iska shugaban hukumar kashe gobar barry biman ya ce hukumarsa na ƙoƙarin haɗa kai da hukumar kashe gobara ta jihar don a shata kariya a wasu muhimman wurare saboda hana wutar bazuwa ya ce 'yan kwana-kwanan sun yi nasarar kashe wutar a wasu wurare da dama a jiya jama'a to amma za su iya fuskantar munanan yanayoyi cikin 'yan kwanaki masu zuwa saboda ana kyautata zaton za a fuskanci iska sosai da kuma bushewar yanayi zuwa jiya jama'a wutar ta kashe mutane akalla 31 tun daga ranar lahadi da ta tashi a yayin da kuma har yanzu ba a ji ɗuriyar fiye da rabin mutane 900 da aka bayar da rahoton ɓacewarsu tun farko ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc ko da yake gwamnatin sudan ta kudu ta ce harkokin kasuwanci sun yi cikakken dawowa a ƙasar ba a ga shugaban kasar ba a babban taron kasar a karo na farko kan makamashi wanda ya samu halartar wasu manyan kamfanonin mai kalilan kawai ƙwararru kan mai sun ce ƙasar sudan ta kudu tana da gangar mai wajen biliyan uku da rabi da ba a ma taɓa ba baya ga iskar gas mai yawan tukunyar mita biliyan 85 wanda ya wanda ya kamata a ce ma kamfanonin mai sun yi kwaɗayinsu to sai dai kuma sudan ta kudu na fama da munanan tashe-tashen hankula waɗanda ke shiga shekara ta hudu yanzu mutane fiye da miliyan hudu wanda kusan kashi ɗaya bisa uku na yawan al'ummar ƙasar kenan sun rasa muhallansu a yayin da kimanin miliyan biyu kuma suka gudu zuwa wasu ƙasashe na daban. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan nasarorin da ƙungiyar HC3 ta samu a jihar Bauchi wajen inganta harkar kiwon lafiya. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan faɗakar da jama'a da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Neja take yi game da kare kai wajen kamuwa da cutar kwalara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan mahimmancin alluran rigakafi ga ƙananan yara 'yan ƙasa da watanni tara da haihuwa. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan bitar da likitoci suka yi a birnin maraɗin jamhuriyar Nijar. game da barnar da cutar zazzabin cizon sauro ta yi. Shi ma rahotonmu na biyar zai lissafa mana dalilan da ke haifar da zazzabin cizon sauro ne musamman a arewacin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. HC3 ta gudanar da taron bita kan ayyukan da take gudanarwa a jihar Bauchi na kimanin tsawon watanni uku da suka gabata da kuma yadda za su ƙara inganta ayyukan nasu nan gaba. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da cikakken rahoto. Da yake bayani jami'i kan ayyukan HC3 a jihar Bauchi tsohon mai shari'a Kadi Abdullahi Yakubu Marafa Marafan Bauchi. Da farko dai wannan kwamiti namu dama an ɗibar masa daga can March zuwa September nan ne zai kare wanda kuma shine yanzu makasudin mu don saboda mu sake duba irin ayyukan da wannan kwamiti ya yi a wannan jiha mu musamman a ƙananan hukumomi guda hudu da ake amfani da wannan kwamiti wajen wayar da kan jama'a don samun tazarar haihuwa don saboda a samu al'umma ingantacciya lafiyayya wanda kuma za su tashi cikin koshin lafiya saboda haka daga cikin irin ayyukan da muka duba baya muka aiwatar shine akwai wanda aka kaddamar da wannan kwamiti na mutane 36 a wannan ta wannan jiha bauchi wanda kuma wannan kwamiti ya kunshi kamar yadda ka jani malaman addini na musulunci da kuma na kirista sannan kuma ya kunshi shugabannin al'umma sannan kuma ya kunshi ma'aikatan ma'aikatan kiwon lafiya wanda su ne da kuma 'yan jaridu na kafafen watsa labarai kowanne ya bada irin tasu gudumawa wanda daga cikin gudumawan da aka yi shine mun kai ziyarce-ziyarce wurare da dama saboda faɗakar da al'ummanmu misalin ɗaya daga cikin wuraren da muka je wajen ita uwar gidan mai girma gwamna wanda ita hajiya hadiza yami abubakar to a matsayinta na uwar wannan kungiya ta karbe mu hannu biyu sannan kuma ta mana jawabi na ƙara ƙarfafa gwiwa sannan kuma ta ba mu goyon baya na ci gaba da wannan ayyuka na alheri wanda ita ma ta ce duk daman da ta samu ita ma tana cikinmu za ta ci gaba da ayyana wa'annan bayanai don wayar da kan al'umman mutanen wannan jiha tamu. Tsohon mai shari'a kenan Kadi Abdullahi Yakubu Marafa da yake bayani nasarar da aka samu a watanni ukun da suka shuɗe. Uh, sunana Dr. Shitu Abdu Aguye ni ne Deputy Director na HC3 uh, Family Planning Project daga Abuja. Am yau dai a wannan taron ACG e a Bauchi da muka yi a Yankari uh, mun yi bayani akan aikin da acg suka yi tun da suka yi work plan a cikin march march ne 2000 na wannan shekarar 2017 da aka yi mitin din nan da aka yi work plan na aji abubuwan da za a yi mai dama wanda zai taimaka wa wa da kan mutane akan amfanin tazarar haihuwa a bauchi a wayannan ayyuka sun kunshi da tattaunawa da malamai da uwayenmu na uwa shugabannin al'umma zuwa wurin matan gwamna da wasu mutane dai masu wanda ake ji maganin su a bauchi don dai a samu goyon bayan su akan wannan maganar tazara haihuwa tazarar haihuwa dai ta zama abun da yana da muhimmanci sosai wurin samun lafiyan mata da kananan yara domin rashin tazarar da ake yi da kunika da ake kunika aka cikin rusa rusa aka kunika da ake anan um, yakan sa mata in suka samu ciki sai ta samun yawan matsaloli da ke zuwa da cikin ah, ko a ita zuban ciki ko zuban jini da irin wani abubuwa da ko a haifi dan da bai kai girman da ya kamata ya kai ba ko a haifi dan da bai kai wata tara da ya kamata ya kai a cikin ah, uwarsa ba ah, kuma dan da aka haifa kuma bai kai wata hudu wata shida ba aka samu wani ciki zai samu kula wanda ya kamata ya samu dan ya girma ya sha nono yadda ya kamata ya sha. Dokta Shitu kenan daga kungiyar Health da ke Abuja Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Neja ta miƙe tsaye wajen faɗakar da jama'a illolin cutar kwalara mai saurin kisa ganin cutar tana yawo a tsakanin jihohin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto. Ma'aikatar lafiyar jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda ana dab da fita yanayi irin na damana. Wanda kuma lokaci ne mai haɗarin kamuwa da wannan cuta kamar yadda ma'aikatar lafiyar ta bayyana. Dr. Usman Muhammad shine daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Alhamdulillah babban magana shine za su kan ce kafi ya fi magani. abin da kuma ke kenan ko yanzu abin da ke yanzu nan shine faɗakarwa tun mu mun riga mu a nan eh, hukumar kiwon lafiya ta jihar naja mun fara faɗakarwa a rediyo musamman shine muhimmin wannan mutane suka fi yawan ji muna bayani akan ita cutan kwalara mai cutan kwalara yadda ko za a kama shi me kuma ya kamata a yi amma akwai wani lokaci da aka fi haɗarin kamuwa da ita eh akwai lokacin musamman da zaran damina ya zo da farko saboda me yasa haka haga yawanci mutanenmu eh, ba haya da ake barkata ko'ina to amma inda ya fi tsarni shine bayan damunan kamar yin lokacin zamu shiga yanzu haga damuna insha Allah muna ganin yana so ya bada bada baya haga za a ruwa zai zama ya wahalan goya kuma zai zo to komi ke saurin haddasa wannan cuta Dr. Usman Muhammad ya yi karin bayani to ci ita cuta na kwara ko wani kwayan cuta da ake kira vibrio cholera shi ke haddasa wannan cuta ma yawanci saboda amfani da gurbataccen ruwa ruwan da ya gurbata aka amfani da shi shi ke haddasa wannan cuta maybe za a ce ake ake samun shi a yadda na ce wanda ke ya kamu da wannan cuta in ya je ya abun ya amai ko kuma za a wani wuri wanda bai da shi ya kai ga taɓa wannan amai ko kuma zawo da yi sannan kuma kai ga baka kaga insha Allah wannan ya samu wannan cutar kenan wani na iya ba wani kenan wani na iya ba wani amma idan mutum ya kamu da cutar kwalara da farko mene ne kamata a yi mishi abin da mu zara mutum ya kamu da ya ga lalura cewa lalle wanga fa cuta ciwon kwalara ne zawo da amai tun a gida ma kafin fita zuwa can asibiti akwai abu ne ke rayuwa da ake hadawa shi ya kamata ya fara sha tukunna amma ba fa zama zauna fa za a yi daga nan sai a gan sai ya zo asibiti dan sai an je asibiti za a tabbatar da akwai zawo zawo kala kala zawo da mai kala kala ko da shi ciwon kwalara in dai kama mutum abu ne wanda an san shi nan ne zawo ne gadan gadan ba gabtawa abin da ya kamata a yi a samu ruwa shi wannan da bai lafiya fara sha tukunna ana sha a wuce kuma zuwa asibiti a da asibiti shi malamin asibiti an masu Um, bitan yadda za su taimaka ma wannan marasa lafiya Dr. Usman Muhammad, daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. allurar rigakafi ga yara 'yan ƙasa da watanni tara da haihuwa na ƙara musu ƙarfin garkuwar jiki domin faɗa da cututtukan da ke saurin halaka su. Halimatu Abdullahi na da rahoto akan mahimmancin rigakafi ga ƙananan yaran. allurar rigakafin da ake yi wa yara daga haihuwa zuwa watanni tara na farko a rayuwarsu ta duniya na da mahimmanci ga yaran wurin ba su kariya daga cututtukan da ka iya saurin hallakar da su. Dubi da yanayin rashin karfin garkuwar jikinsu da sama da yara ɗari iyaye ke kaiwa babban asibiti na ƙaramar hukumar birnin kudu tun daga litinin zuwa juma'a kowane wata domin karɓar allurar rigakafin a cewar jami'a aisha umar datti gaskiya muna samun yara rigakafi sama da su ɗari tunda kullum litinin muna yi talata muna yi laraba alhamis duka juma'a duka muna yi duk ranakun sati eh, kuke yin alluran rigakafi kwarai da gaske ranar litinin har juma'a muna yi banda asabar banda lahadi da sara an haifi yaro kamar mu a nan ɗakin maternity mm. ana zuwa ana gaya musu da an haifi yara su kawo su mu musu allurar rigakafi sannan yan cikin gari suna kawowa na ƙauyukan birnin kudu duk ana kawowa har na wajen mu ma wajen silingi haka jihar bauchi ana zuwa mana tunda makotanmu kamar jihar jihar kano duk suna zuwa muna yi musu allurar rigakafi kamar muna yin rigakafin tarin fuka da su rigakafin polio shan inna da su nazarar danshi yauwa da kuma su kyanda yellow fever wannan rigakafi da kullum ku jami'an lafiya ku ta ikirarin a kawo yara a yi musu a kawo yara a yi musu shin wani irin amfani yake da shi ne allurar rigakafi tana da matukar mahimmanci a jikin yara waɗanda da zarar an haife su zuwa shekara zuwa wata tara saboda rigakafi ne wanda zai kare su daga dukkan irin waɗannan cutuka da na lissafa miki kamar ciwon shan inna mu kamar tarin fuka dinna da yawanci ana yin sa yanzu a birnin kudu to rigakafi ne idan aka yi musu yaro ko da yayi ko da ya fara ba zai bai shi sosai ba kamar kyanda idan aka yi kamar su rigakafin yellow fever duk idan muka yi yana yaro yana yana samun kariya daga wannan allurori da ake musu wannan irin jan hankali zaki yi wa matan da suke sauraron mu a gida na daga zarar mace ta haifi ɗanta ta kawo shi rigakafi asibiti jan hankali da zan yi yana da matukar mahimmanci allurar rigakafi domin muna samun mutane da yawa a nan suna zuwa kuma suna ganin amfanin da ba sa ganin amfanin yadda kika so kika ga mutane kin ga da ba za ki gan yanzu ba yawa to saboda haka yana da matukar mahimmanci ina kiran yan uwana mata su dinga kawowa ƴaƴa allurar rigakafi saboda yana da matukar mahimmanci wajen nan gaba kariyar su ta kyandar ba za su yi ba da sauran su zaren danshin nan su tarin fuka wanda mu muke fuskantar su yanzu da su tarin shi kan duk muna yin rigakafi yana da matukar mahimmanci yara su iyayen 'ya'yan ma suna zuwa su ne mana godiya da fata na alkhairi su ce mun ji daɗin yin wannan allura kuma ba sa kuskurewa akan ta gaskiya. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Biyo bayan bita da likitoci a birnin maraɗin jamhuriyar Nijar suka yi sun gano cewa cutar zazzabin cizon sauro ta hallaka ƙananan yara da dama a watan Agusta da ta gabata. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Duk da adadin mutane masu dama da suka kamu da wannan cuta dr eze hadizatu ta gidan yan yara a babbar asibiti ta birnin maraɗi ita ta kawo na ƙara haske irin haka. nan dai gidan yara na babban likitan maraɗi mun samu yan malati ɗari shida da hamsin to ɗari hudu da ishirin da shida duka masassarar cizon sabaro ne ta kawo su kuma wajen ɗari biyu da saba'in da biyar rashin jini ne da aka musu ƙarin jini wajen ɗari da ishirin da uku duka kaman higar ruwa ne da makamancin su suka alamun da suka gwada kenan ka gani ko eh, masassarar cizon sabaro a ah, da kwaita a lokacin ta ne to cikin dai wa'yan da masu kamar masasarar cizon sabro mun samu rishi na wajen yaro 23 ga wata na Ogista da ya mutu a sakamakon abin da dai aikin mu ya bada. Doktor wani irin faɗi ka tashi kenan kuna yi ana babbar asibiti birnin maraɗi? Kulawa dai da mala'in malati in sun zo a musu magani yadda ya kamata a tarbe su yadda ya kamata sai ka ga wata ran aza yaro hudu yaro biyar bisa gado guda kun gani wannan duka ba bai cancanta ba sai an yi hakuri kuma rashin wuri isasshe ne rashin wuri wadatacce ne shine ke samu haka nan. Za a ce babbar asibiti kuna fama da matsalar kayakin aiki mada kayakin aiki iya kan gwargwado da kai amma dai bayan da ya ishe mu ba gidan yaran nan wurin gado arba'in ne gare mu misali to amma a wuni ma a wuni ɗaya ma muna samun yaro ishirin a wanga lokaci ishirin zuwa ishirin da biyar al'umma ta karu amma kayan aiki ba su karu ba kuma a ce komi bai karu ba ana yanda yake tun abin da ake bada tun fari har yanzu shine ake badawa magunguna wataran muna da su wataran ba mu da su kun san masu eh, wanda ba su kai shekara biyar ba kyauta ake musu magani to wataran maganin nan babu dole sai mun rubuta shi ko da yake idan dambu ya yawa da wuya ya ji matukar mai ga yawan al'umma kuma ga bukatoci da dama da gwamnati kenan tana ya dace ta nuka domin ceton rayukan al'ummar kasar ta malam sadisu abdu na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a hannun da asha a Maraɗi na mai tsokaci akan haka eh kamun irin wannan abu ya kasance kamun lokacin yake zuwa, ya zama to an yi tanadin magunguna eh, isasshi kuma nagari waɗanda za su sa eh, wannan wuta abin ya zo ma talakawa da sauki sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da yawaitar cutar zazzabin cizon sauro musamman a jihohin arewacin najeriya muhammad salisu rabiu na da cikakkiyar rahoto Malama Saudatu Atiku babbar jami'ar lafiya ce a sashin lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Ta lasafta abubuwan da ke jawo yawaitar kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Na farko dai abin da ke kawo yawaitar zazzabin cizon sauro shine rashin tsaftace muhalli musamman rashin share kwata ko barin abubuwan da za su tara ruwa inda shi sauran zai yi kwai ya kyankyashe. daga nan ya ciji mai ciwon mai ciwo daga nan kuma ya sa ma wanda bai da ciwon ta nan ake kamuwa da ciwon sai barin ciyayi kusa da gida ko cikin gida wayanda ba su da amfani ya kamata a dinga nome su to shi ma yana kawo kamuwa da zazzabin cizon sauro to wannan mataki ya kamata mutane su ɗauka domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta to na farko dai ya kamata mutane su kula da tsaftace muhalli shine ginshikin komai in kana tsaftace muhallinka inda ruwa ba zai kwanta ba ciyayi ba za su fito ba wunduna a dinga sa musu gidan sauro irin screen din nan da ake cewa a sa ma wunduna da kofofi sannan kuma a dinga shiga shi kan shi gidan sauron ana kwanciya a ƙarƙashin shi mutum zai kare kanshi da in yayi wa'annan abubuwa. To ga wanda ya kamu da wannan cuta ko ya ji alamunta me wani mataki kamata ya dauka? Wanda ya kamu da zazzabin cizon sauro ya kamata a gaggauta kai shi asibiti saboda ya samu taimako da sauri domin idan ba a samu taimako da sauri ba akwai zazzabin yakan yi tsanani wani lokaci zaka ga yara ƙanana suna suma wasu ma har su rasa ransu in kwana ya kare haka su ma kansu mata masu ciki in suka kamu da wannan ciwo in ba a kai su asibiti da wuri ba za ka ga wata ma in cikin ƙarami ne za ta iya yin bari ko kuma ɗan da ke cikinta ko da ta haife shi in cikin ya girma za ka ga an same shi ya zo ɗan ƙarami saboda wannan ciwon zazzabin cizon sauran da ta kamu da shi yaron na ciki za ta iya haihuwar shi ba girma to kaga tun daga nan an fara samun matsala to ya kamata duk wanda ya kamu ko babba ko yaro a gaggauta zuwa asibiti domin a yi saurin magance ma ciwon kafin yi tsanani me yasa wannan cuta ta zazzabin cizon sauro ta fiwa mata masu juna biyu da yara illa e to kamar yadda ka sani ne yara ƙanana garkuwan jikinsu bai da ƙarfi suna girma ne musamman suna samun kula mai kyau abinci mai kyau ruwan sha mai kyau yanayin zamantakewa mai kyau to zaka ga garkuwan jikin yana ƙara ƙaruwa yana ƙara ƙarfi shi ya sa ita kuma mata mace mai ciki dama ita ma kamar yadda ma hausa ake faɗe ne ita akan sa ta cikin layin marasa lafiya saboda ita kanta in ta samu ciki za ka ga nauyin jikinta ya ƙaru ga ɗan da ke cikinta ga kuma ita kanta to in ba ta kula ba garkuwan jikinta za a ga yayi ƙasa shi yasa ake cewa mace in da ciki dole in ta samu ciki dole ta kula da kanta ba don komai ba saboda ta kula da kanta ita kanta da ɗan da ke cikin cikinta saboda ita ma kanta in ta samu cikin nan garkuwan jikinta yakan yi ƙasa to dalili kenan ya sa mata da ƙananan yara ba kamar namiji ba babba magidanci za ka ga yana da ƙarfi yana cin abinci yadda ya kamata yana fita ya harkoki na motsa jiki kamar su noma ko ya je aiki to ita mace tana zaune ne wuri ɗaya wani lokaci sannan kuma ga wani ƙarin nauyi da allah ya kawo mata na wannan ɗa da ke cikinta abin da take ci misali da in ta ci shi zai mata amfani a jikinta ita kaɗai yanzu za su raba ni ita da ɗan da ke cikinta to kaga in ba an kula ba yanda ya kamata dole a sami matsala shi yasa eh, garkuwan jikinta yake daɗa ƙasa saboda wannan ƙarin nauyi da ta samu na ɗan da ke cikinta Malama Saudatu Atiku babbar jami'ar lafiya a sashin lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabi kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jaji da ke jihar Kaduna. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoton. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.